mu da saduwa da kai cikin wannan shiri na matambayi baya bata shirin da ya saba zuwa maka a duk ranar lahadi kuma a daidai wannan lokaci na tsawon awa guda da muka saba amsa tambayoyi da suka shafi addinin musulunci tare da dr ibrahim adam umar disina yau ma da yardar allah duk ya riga shigo zaure kuma kamar yadda muka saba za mu je ga shirin kai tsaye bayan mun dan sharuwa كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتجلينا فالحمد لله دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to bisa al'ada wannan shiri malam mukan fara da tsokaci kamar yadda aka saba bismillah bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ينقوى ما سوراروا أدك إن كوكي ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu lokacinmu na yau zan yi ne akan lamarin faɗi na san yanzu kusan ya zamto zancen da mutane ke yawan tattaunawa da mamaki daban al'ajabi na yawaitar wannan abu a tsakanin mutane hmm. wasu da yawa na tambayar menene hukuncinsa a shari'ar musulunci wasu kuma suna mamakin me ma yake jawowa ne abubuwa ne daban-daban da kuma zamanin da Allah ya kawo mu babbar abin da mutum ya kamata ya ƙara mai da hankali a kai kullum hmm. roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar da shi akan bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da ƙafa hmm. tabbatuwa akan imani tabbatuwa akan addini diyan da mutum ya kai da ƙarfin imani bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa mm. yana yawaita addu'ar cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atika ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ka tabbatar da zuciyata akan yi maka biyayya yawaita istighfari kaga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma da Allah yace ya gafarta masa abin da ya gabata hmm. da ma abin da zai zo nan gaba na kulakulansa in yayi hmm. amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi ya fi kowa na cewa da rikon kankamo wa istighfari hmm. neman gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala neman yafiya barin laifin da mutum ya aikata ko yake aikatawa duk wannan yana cikin ma'anar istighfari hmm. saboda haka wannan zamani zamani ne wanda yake a hargitse zamani ne wanda yake akwai rikici da yawa ba don ba komai ba mun tinkari tashin alkiyama domin alkiyama ba za su tashi ba sai akan ashararan mutane to haka nan sai ka ga mutanen jiya sun fi na yau kirki sun fi na yau addini sun fi na yau yin addini da gaskiya ko da kuwa a yanzu ilimi ya yawaita alamomin addini ya yawaita amma sai ka ga sau da yawa wani lokaci a bin Allah a bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din bin addinin an fi yinsa da gaskiya da akan yanzu saboda haka irin waɗannan abubuwa da suka yawaita ba komai ke jawo su ba in ban da wato karatuwar duniya da kuma rashin addini na hakika a tsakanin mutane mm. mutane alhamdulillahi za ka ga abubuwa na ibada na fili eh, ayyukan sallah azumi zuwa aikin hajji zuwa umra mm. eh, mutane suna wato tururuwa Eh, akwai abin sha'awa yadda za ka ga mutane suke ɗin yi amma abubuwa na zuciya a hasada mugunta keta kyashi sabon allah na ɓoye kaɗan cikin mutane wanda allah maɗaukakin sarki ya tsame su eh, saboda wato yadda muka fi damuwa da abin fili sama da abin da yake ɓoye wannan ma eh, musiba ce wacce ke jawo saɓo kasa mutane kana masu tsammanin nagarta sai ka ga sun zamto wani abu malam awal a faɗe mm. kamar da ka sani masu rale suka sani mm. cewa hali ne na mutanen a banza kuma musulunci ya tanadar da hukunci ga wanda ya faɗi duk da yake cewa bai zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye da sunansa ba amma malamai sun ambata cikin malaman farko imam malik a cikin mawatsa malik da waɗanda suka biyo masa baya sun ambata hukuncin faɗi cewa hukuncinsa a gurin malamai shine a hukuncin zina idan mutum ya taɓa yin aure sai a jefe shi in kuma bai taɓa yin aure ba sai a yi masa bulala a kore shi sannan kuma a tilasta shi ya biya sadakin irin wannan matar da yi wa faɗi wanda ka gaba a yin haka a zina wannan fa idan ya zamto cewa kawai tilasta ta yi amma da kuma za a samu ya gwada mata wani abu na makami ko da sanda ne ya ɗauka ya mata barazana da shi a matsayi in bata amince da shi ba zai ji mata ko zai ɗauki mataki ko zai farmata ko kuma zai jikkata ta to a irin wannan malamai suka ce za a masa hukuncin sharaba ne za a masa hukuncin ɗan fashi ne Allah kuma ɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya faɗa mana hukuncin da ake yi wa ɗan fashi inna ma jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم cewa ɗan fashe sa idan an kama shi a tsananta za a kashe shi amma kashewa ta hanyar wulakanci a tsire shi in ko ba tsire shi ba to a wato yanke masa kafar dama da hannun hagu ko hannun hagu ko kafar hagu da hannun dama wato dai a ya galgala shi a wulakanta shi wasu za ka ga idan aka samu masu irin waɗannan halayya sai ka ga suna tausaya musu suna cewa ya kamata a ba su dama a ba su chance wani chance za a ba su a malam awal allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ambata cewa waɗanda suka yi zinama hmm. wadda ta kun bihi a ra'afatun fi kada ku yadda ku tausaya musu a wajen tsayar da hukunce hukuncen allah a kansu hmm. mata halitta ne masu daraja masu kima a mahangata musulunci duk wanda ya ci zarafinsu hakika ya aikata mummunar ta'ada mummunar laifi kuma mutum musulmi mai hankali mai mutunci bai kamata a gabansa a keta alfarmar mace ba mm-hmm. a Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya faɗa mana yana ma zargin waɗanda ba su tashi sun yaƙi sun yi jihadi ba idan inda suke ko ƙarƙashinsu ana wulaƙanta mata ana cin zarafinsu da ƙananan yara Allah maɗaukakin sarki cikin alkur'ani ke cewa wa malakum alla tuqatiluna wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira Allah ce me zai hana ba za ku tashi ku yaki ba ina kuke kuka zauna ba ku tashi kun yi yaƙi ba bayan gashi ana wulakanta na ana wulaƙanta mata ana wulakanta yara in ji Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma saboda haka lalle wannan abu babba ne musamman ma kuma labaran da ke zuwa eh, cewa wasu daga cikin masu aikata irin waɗannan abubuwa hmm. sun ce daga cikin manufofin da yasa suke aikatawa akwai wato lakani da ake ba su daga gurin bokayensu don cimma wasu abu wasu bukatu nasu na duniya labari ya cin mini cewa har an kama wasu waɗanda suke yi a masallaci cewa su nasu sai ka irin wannan ta'ada wannan mummunan abu wannan abun la'ana amma a masallaci kasan shi shidan idan kana so ya biya maka bukata gwargwadon yadda ka fusata Allah gwargwadon yadda ka saba ma Allah gwargwadon yadda ka zanto mutuminsa ka san mutane ko akan duniya duniyan nan ko kudi ko mulki ko wata bukata ko wanda ba ka so kake so ka gaya ya wulakanta wasu a haka suke su suke halaka malam awwal saboda haka duk da haka zamu ce in bera ma da fa sata to daddawa ma da wari su ma a lokaci eh, mata hmm. ya kamata su ringa kama kansu domin duk wacce ta kama kanta ta yi shiga irin ta musulunci ta fito a kimtse da daraja da martaba za a gama irin wannan hali baya ta yi irinsu amma wacce ta zo da matsatsiyar riga ta zo eh, tsara a jikinta a bayyane cikin tsaraici tana bayyana wasu halittunta tana jawo hankalin maza to kaga wanda ba shi da imani idan wato a sha'awarsa ko bukatarsa ta ta motsa hmm. bisa ɗabi'a eh, mutum ba shi da control na addini in ya samu irin wannan yanayi ya haukace ya ruɗe sifa wato eh, wanda Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye sai wanda hmm. Allah ya kare shi hmm. saboda haka kaga in kin kiyaye mutuncinki in kin kiyaye darajarki in kin kama kanki za ki ga masu irin wannan hali irin naki sukan samu karancin afkawa saɓanin waɗanda suke wato mai da kansu da arha a cikin mutane sannan lalle ya zamto dole iyaye idan irin haka ya faru su tashi su jajirce su tabbata an ɗauki mataki akan wanda ya irin wannan abu domin wani lokaci mutane muna ɓoye wato masu laifi don gudun kunyar duniya wanda kuma ba haka ya kamata ba kamata yi mu daure don ya zanto wani eh, gani gawa ne ya ishi wane hmm. tsoron Allah hmm. in ba a hukuntawa to kuwa ba za a daina ba malam wani zubin za ka iske yara ƙanana ake waɗanda masu ba su kai munzanin can da ka kwatanta ba eh, shi ne nake magana shi ne wani lokaci akwai eh, tsafi akwai musiba bala'i ka san mutum ya fita daga cikin yanayinsa na ɗan adamtaka lafiyar ɗan adamtaka a ce wanda zai sha'awa e, wanda zai e, yana sha'awa ita ce karamar yarinya karamar yarinya wacce abubuwan da ke jan hankalin maza a jikin mata mm. bai bayyana a jikinta ba ma balle ya ja hankalin mazan amma sai ya ga saboda bala'i da masifa da jarrabawa irin ta Allah subhanahu ta'ala da rashin imani da yanda zuciyar irin waɗannan mutane ta rigaya ta bushe sai ga irin waɗannan abin da ba abin sha'awa ba ma su suke sha'awa mm. akwai masifa akwai jarrabawa sa'annan kuma akwai tsafe-tsafe da irin malaman boka malaman banza malaman tsibu malaman bokaye su irin waɗannan su ma ya kamata in za a yi hukuncin a ringa haɗawa da su waɗanda suke tunzula mutane suke zuga mutane suke ingiza irin waɗannan mutane da su je su aikata irin wannan aika-aika da tsammanin in sun yi haka za su sami a duniya domin dama can a musulunci kamar yadda samaratu ibn jundub ya rawaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce a zancensa ne amma dai koyaye ne wannan zancen yana kama da zancen annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa hukumul marfu' shine cewa haddu sahiri darbatun bisaifi a wanda yake boka hukuncinsa in an kama shi shine a gintile a guntile masa kayansa a kashe shi saboda wanda yake boka dan dabo a cikin mutane ya fita daga musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda je gurin boka ko dan dabo kai da kaje din ma ka kafarta balle kuma shi wanda yake bokan Allah madaukakin sarki a cikin aya daya a alqur'ani sai da ya kafarta boka sau biyar Allah ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هزوا كرشان an ayar Allah sai da ya kafarta boka guri biyar a cikin aya daya saboda haka irin waɗannan mutane ba su da amfani kwata-kwata a cikin al'umma wannan kuwa hatta a mahanga ta duniyar yau ɗan ƙungiyar asiri waɗanda su ne bokayen zamani su ne matsafan zamani su ne mayin zamani a babu amfanin barinsu a cikin al'umma domin nakasa al'umma suke yi birkita al'umma suke yi rikirkita lamura suke yi gashi kuma su cutar da mutane su nakasa tattalin arzikinsu da hankalinsu da mutuncinsu su kuma ba wani abin da za su ba da gudunmawa a cikin al'umma kamar su kamar mashaya kamar su kamar 'yan kwaya ba su da wata gudunmawar da za su kawo kawo al'umma su ma matsala ce gaba ɗaya samuwar su a cikin al'umma saboda haka malam awwal musulunci yana goyon bayan matsayin da ake ɗauka a kan masu faɗi duk da yake cewa mu a musulunci ba wai faɗi ne kawai haramun ba zinan ma gaba ɗaya haramun ne nan ne muka raba a hanya da duniyar yau waɗanda suke ganin idan dai mace ta amince with her consent not against her will in wani abu ya shiga tsakaninku ku hmm. na hakan babu laifi duk da yake cewa dokoki e, irin na jihohi da ma dokoki irin na federal court akwai wasu togaci-togaci da suka yi amma dai ba wani abu ne wanda duniyar yau take ganin sa a matsayin aibu ba to amma mu a musulunci dukansu a aibi ne kai dai kawai eh, faɗe da yake akwai ƙarin cutarwa a ciki musulunci mm. ya fi tsanantawa a kai allah kuma ya kiyaye mana 'ya'yanmu da ƙannanmu mm. da sauran al'ummar musulmai daga sharrin irin waɗannan mutane kuma ya kamata uba eh, da uwa da sauran iyaye su dinga bibiyan 'ya'yansu su san ina suka je ina za su je yaushe za su dawo suwa suke mu'amala da su sannan kuma menene a hannunsu ina suke shiga musamman a duniyar intanet to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi da wannan tsokaci da malam yayi mana cikin wannan shiri na matambayi baya bata daga nan albarka radio mita 97.5 da biyar yanzu zamu je kai tsaye ga akwatin sakonnin da ku masu ta cikin wannan shiri don mu amsa kaɗan daga ciki kafin mu je kai tsaye gare ku. كأننا فقط باقونا أمتي أمتي فسنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا Masha Allah shirin matambayi bai bata albarka rediyo ke gabatarwa kai tsaye a mu na watsa shirye-shirye tare da Dr. Ibrahim Adam Umar Disina. Malam mutum ne yake da hali kuma a gidansa na yawa ne sai a dafa abinci saboda ganin tukunyar ta zama tukunyar gandu sai shi a cire shi a ciki a dafa masa nashi daban idan ya haka ya yi laifi lafiyar sakalau lafiyar sakalau malam abincin da suke ci shi in ya ci ba zai cutu ba ba zai cutu ba inda yana da matsala ne irin na ciwon suga da irin cututtukan da ake yi wa mai su wato jan hankali da faɗakarwa mm. da gargaɗi cewa kada ya ci kowane abinci da sai a ce babu laifi a yi masa nasa amma kuma kana mai gida kai ka sa a dafa maka mai kyau ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka more rayuwarka sauran gayyar gidan kuma ka dafa masu katta kafara ka ba su garau-garau bawan Allah ko a mahanga ta hankali hmm. kana ganin za ka zamto da daraja kana tsamanin za su ƙaunace ka matuƙar ƙauna shin kana tsammanin abin da ake ba wa iyaye na dukkan sallamawa saboda yadda su suke bayar da dukkan abin da suke da shi wa iyalansu za ka samu wannan fa balle mu je gabanin mu je zuwa ga mahangar addini amma a addini abin da musulunci ya tandar shine ka ciyar da iyalanka abin da ka ka shayar da su abin da ka sha askinuhunna min haisu sakantum min wujudikum ku zonar da su a yadda kuka zauna gwargwadon samunku kowa ya yi gwargwadon abin da yake da shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa liyun fitlo sa'atin min sa'ati kuma man alaihi rizquhu falyunfik min ma'ata Allah la yi Allah nafsan illa ma'ata ha Allah ba zai dora maka sai ka ci yadda abinci mai daɗi da yawa in ba ka da shi ba amma kuma idan to cewa kai ka ci mai kyau amma su ka ba su ka ta sai mu ce ko ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka yake ba ko ka san cewa ba wanda yake faɗan irin haka a cikin musulunci saboda haka bawan Allah duk da yake cewa abin abinda ake nufi da shi da iyalai shine ka kosar da su daga yunwa kada ka bar su daga yunwa duk wani abin da ya karu akan haka wannan karin kyautatawa ne to amma kada mutane su ji ana cewa karin kyautatawa ne a ce um, sai mutane su samu wato karfin gwiwa na yin abin da suka ga dama mm. karamci da dattako da sanin ya kamata ya kan sa wani lokaci mutum ya kan bar halal ko don kunya mm. yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani a suratul ahzab Allah ya ba shi dama cewa shi ba dole sai ya raba kwana tsakanin iyalinsa ba hmm. duk wanda yake so da ita zai kwana wacce kuma baya bukatar ta zai ma iya jingine ta ko da tsawon wani lokaci ne sai ya ga dama ya kwana a ɗakin ta balle wani abu shiga tsakanin su hmm. wannan nassin alkur'ani ne dama ce Allah subhanahu wata'ala Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta samu ya yi amfani da wannan damar ba ko da a ce hakan ba zalunci bane ba mutuntaka da ya kamata hmm. ah, ba komai ake cewa kyakkyawan hali ba sai ka yi abin da yake ya kamata ka yi abin da yake zai faranta mutane lai zai sa su ji daɗi zai sa su cikin wato kwanciyar hankali da natsuwa da cewa suna cikin aminci ka san mai irin wannan ah, da shi da mutumin da zai ba su abincin da bai kai abinci ba zai ba su abin da wato yake ba lafiyayyen abinci ba amma shi ya fito teburin mai shayi ya sa a fasa masa kwai ya sa a ci indomi ya ci kaza ko a da la'asariya, a rin kawo masa kafar saniya ko kafar akuya eh, ko ragadada ko romo ko mai suna ɗiba sannan sun bar iyalansu a cikin gida wannan abin ba za mu ce zalunci ne kai tsaye ba inda har ya sun ciyar da iyalan nasu amma wallahi ba abin da zai jawo maka tun a nan duniya in ban da rikirkita maka gidanka domin zaman iyali idan kana da daraja a zuciyar iyalanka mm. idan kana da mutunci a zuciyar iyalanka idan kana da tabbas a zuciyar iyalanka to zai maka sauki kwarai da gaske wajen sarrafa su da dora su akan hanyar da kake so su dora kai na kyakkyawar tarbiyya a ƙididdiga ta gwada mafiya yawan waɗanda suke eh, lalacewa cikin yara zaka samu irin yaran nan ne na ƴaƴan da iyayensu ba sa iya ɗaukar nauyinsu bawan Allah kada kai saki kada kai sakaci ka lalata gidanka da kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isman an yuzayyi man ya'ul ya ishi mutun laifi mutun ya lalata waɗanda yake shirwa ya Allah ka nesanta mu da arzikin da iyalanmu ba za su amfana da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a roƙon arziki da yake yi mm. yana roƙa ne don iyalansa sallallahu alaihi wasallam baka ji addu'ar manzon Allah ba <laughs> Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin quta ya Allah sanya iyalan a arzikin iyalan Muhammad ya zanto abincin da zai da su arzikin duddan abinci ake nema a ci a sha Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin shi in ya tashi roƙa sallallahu alaihi wasallam yana roƙa ne da iyalansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamar yadda sayyidina Umar Allah shi kara masa yadda da yake fassara faɗin Allah subhanahu wata'ala akan ma'aurata cewa iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi dai su a talakawa ne mabukata ne in dai akwai harkar aure da daukan ɗawainiya hmm. za a ga sakamakon auren nan Allah zai ci gaba da buɗa hmm. musu shine yake cewa ajibtu liman talaba rizqa biduni nikahin ina mamakin mutumin da yake neman arziki amma ko baya daukar eh, eh, ɗawainiyar gidansa baya shiga lamarin harkar auren gidansa yana kulawa da shi bisa tajriba yau da kullum ya tabbata ya ta gwada mana dukkan mutumin da yake kulawa da iyalansa zaka same shi cikin wato rufin asiri wanda kuma yake wulakanta iyalansa kona da dukiya za ga hankalinsa a tashe ki Allah madaukakin sarki ya sa a daina irin wannan abun a dawo zuwa ga turbar daidai a yi koyi irin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amin sun malam tambaya ta gaba tana cewa mace ce ta nemi izini ga mijinta ya bata dama ta fita unguwa amma kafin ta dawo sai ta samu ya sa kwado a cikin wannan kwado na ɗakin ta da ta kulle hmm. ina hukuncin wannan hukuncin sa shine ya kulle kofar gidansa me ya kawo zancen saki a nan gudun na san nan ake so a nufa mm. ba abin da ya kawo don ya kulla a gidansa ba yana nufin ya sake ta bane ba sai dai in shine ya yi bayanin cewa abin da yake nufi da kulle gidansa mm. shine sakinta to amma dan menene zaka kutsa cikin tambayar da hankali ba ya tafiya zuwa gare shi akwai wasu lafuza da in maza sun faɗa za a nemi ƙarin bayani a gurinsu kamar ya ce mata je ki gidanku ni na gaji da ke zaman mu ya isa a irin waɗannan lafuza waɗanda suke masu harshen damo hmm. za su iya ɗaukan ma'anoni daban-daban za a tambaye shi me yake nufi idan yana nufin saki ne sai a tabbatar da saki idan yana nufin barazana ne irin taku ta maza malam awal sai a ce to kin jifa shiga ta har kai ta yinki hmm. don kin ga in kika ci gaba eh, zaman ku zai iya karewa amma haka kawai dan ya ɗauki kwaɗo ya kulle gida eh, ya kulla gidan sama. ransa ya bashi yana so tunda da ta yi kashin kunnan kashi kai ake cewa ko mm. eh, ta fita to shi ma ya kula gidan nasa kada da Allah kowane abu sai an karkata shi an juya shi zuwa ga lamarin suke sakin nan fa ba abu ne da ake so ba da mm. haka ba wani magana a kai alhamdulillah malam mutum ne yana tuka babbar mota sai tsautsayi ya sa ya buge mutane uku nan take duk suka mutu ya zai ya yi kafarin waɗannan rayuka Allah maɗaukaki sarki a cikin alkur'ani ya faɗi hukuncin haka cewa a wanda ya kashe rai a diyarsa a bayan ya ba da diya in akwai in an nemi diya ko mm. wanda ya kashe rai bisa kuskure akwai kafara a kansa kafaran nan ko dai ya yanta baiwa wanda yanzu babu wanda yake bawa babu baiwa abin da yake faɗi zuwa na farko shine azumi na kwana 60 kuma a jere ba tare da yankewa ba in yi 60 ya yi wa mutum na farko kenan in kara wani 60 ya yi wa mutum na biyu kenan in yi wani 60 ya yi wa mutum na uku kenan kaga 60 60 sau uku 180 yake kansa sai dai tsakanin na farko da na biyu zai iya hutawa zai iya dan wato tsagaitawa amma in ya fara sai ya kare in dai ba wani uzuri ne ya shiga tsakani ba kamar a ce uzurin rashin lafiya to nan ba za a ce azumin ya rushe ba ko a ce uzuri wanda ke amintacce a shari'a ba za a ce azuminsa ya rushe ba amma in ba haka ba in yi sakaci ya dan dakata to azumin ya rushe dole sai ya yi su a jere cewa da wasu ke yi ai azumin da ke kansa sittin ne guda ɗaya hmm. da wani dalili ai Allah ya sanya azumin sittin ne akan kowace rai saboda haka akwai waɗannan azumin muka a kansa gaba ɗaya haka malamai suka ambata malam mutum yana biyan irin wannan bashin azumi sai ramadan ya shigo ya zai shi kenan shi ma ramadan uzuri ne sai ya azumci ramadana idan eh, ya kare bayan sallah sai ya dora to alhamdulillah mai sauraro cikin wannan shiri na matambayi baya bata da ake saurari kan mita casa'in da bakwai da dago biyar daga nan bauchi birnin yakubu muna nan ne dai a dakin watsa shirye-shirye tare da dikta ibrahim adam umar disina kai ma kana iya shigowa cikin wannan shiri ka yi tambaya akan nan ba sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai akwai kuma ba sifili takwas sifili bakwai sifili tara hudu sifili uku biyu uku sai mun ji daga gare ku. ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مسعى الله yanzu mu je kai tsaye ga ku masu sauraro ina jin muna da mutum a layi assalamu alaikum na albarka da shigowa da muke tare na magana da sassanu ne daga wani lokutan safiyanu daga to ma su fiya ka yi tambaya ga malam oh, malam tambaya ta shi ne ana na a ne da mai sallar ba to an haɗa ana ruwa da ba su aka haɗa jami'a hmm. to ni na je da yin sallar ba sai na samu suna sallar jami'a to ba an da shi na bai ta sallar sallar isha suke hmm. to malam ka tashi da ta sallar ba ne ko kuma ya kawai a ta bar wani tsarin ya ne ko kuma da ta sallar za ka nemi kwantin da kayan sallar juma'a magaribi za ka tashi yawa magaribi ba kuma za ka isha ne duk wanda sallar farilla ta kuce masa sama da guda ɗaya, ina tashi zai masu su zai ramo su a jere ne in azahar da la'asar ta kuce maka sai ka yi azahar sa'an nan ka yi la'asar in magariba da isha'i ta kuce maka sai ka yi magariba gabanin ka yi isha'i haka suke a jera gurin allah subhanahu wa ta'ala haka kuma lokacin su yake shi a dare saboda haka irin wannan yanayin naka da ka zo takarar ana sallar isha'i ko da ya zamto cewa ka yi jinkiri har sai sun kammala raka ɗaya ta farko sai ya zamto ka bi su a cikin raka'a guda ukun da suka rage kai kana mai niyyar magariba su kuma suna yin isha'i wannan ya halatta amma a sai kuma ka yi raka'a hudu da sunan kayan sallar magariba wannan bai da asali akwai abin da ibn abulbarri numari ya ambata a cikin littafin tamhi cewa shine fahimtar da ke sa da makhul cikin manya-manyan tabi'ai cewa idan mutum ya sami kansa irin wannan yanayi sai ya sallaci raka'a guda uku sai kuma ya zauna har sai iliman ya kammala raka'a tasa guda ɗaya. wanda shi ba zai yi ta ba sai a yi sallama tare hmm. wannan abun malamai ba su amince shi ba da shi ba zance ne wanda yake mai rauni wallahu ta'ala ala to man sufiyar mun gode da kasancewarka da albarka Radio. assalamu alaikum wa rahmatullah to mun rasa wannan kira kana iya shigowa akan sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai da kuma sifili takwas sifili bakwai sifili tara hudu sifili uku biyu uku cikin wannan shiri na matambayi baya bata daga nan albarka radio bauchi dr ibrahim adam umar dc na na tare da mu wa alaikum salam sunana yakubu abubakar yakubu kafin mu yi nisa ka kashe rediyon ka ko ka bar jikin rediyon eh, Karamakallahu tambaya na nan daɗi ne na'am Mala yana jin. Yadda yake maganan cewar idan ka sarar sallan magariba sai baka tuna ba sai da safe. Idan sallolin sun kai guda biyar a jere sannan anashin. Mhm. Suna da cewar wancan guda ɗayan ka bari anashin. Kamar mai ta tambayar ka. Ko kuma a'a wannan ɗayan za ka ɗauka. shin zai yiwu a malam yakubu a ce mutum ya manta bai salloli biyar ba gaba ɗaya yana musulmi ko bai tuna ba zai yiwu malam Yakubu malam yakubu ya sauka ya kamata mutane su gane cewa tambaya akan lamarin addini ba filin wasu kwakwalwa ba ne ba akan yi tambaya ne akan abin da yake ya faru hmm. ko abin da yake zai iya faruwa ba wai kawai ana tambaya ne Dan a gwada malami ko yar kure ko yar kure duk da yake cewa na tabbata ba wai yar kure yayi ba hmm. kawai da kari eh, ne ne ne mana bayani eh, ba wani abu ne wanda yake mai wahala ba ko mai damarwa ba shi wannan mai amsa tambaye da ce bai sani ba tunda hmm. dama abin da bai sani ba ya fi abin da ya sani yawa ilimi eh, kogi ne mm. eh, don eh, muna amsa tambayoyi bayan abu gwada cewa ko an san komai ko an haɗu ko an cure ko an kawai dai tarayya ne a cikin lada da sauran mutane cewa dama ce bari ka yaye wa mutane duhu kan ɗan abin da ka sani saboda haka amsa tambayansa shine ko sallah da za a kadara ya iya mantawa bai sallar kwana biyar ba hakan nan zai ci gaba da jero su a shirye yadda suke a da can amma ba maganar cewa bari ya tsallake shi yana san abin da yake so ya tambaya cewa da za a ce ya manta guda shida ya manta azhar la'asar magariba isha'i asbahi da zahar din washe gari to in ya tashi zai azhar din zai yi azhar din ta washe garin ne gabanin azhar din jiya in ma hakan ne zai dauko abin ne a jere yadda ya manta su haka nan zai yi su hmm. haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama sallarsa lokacin da manzon Allah ya manta aka shagaltar da shi bai samu damar yin sallah ba a lokacin da ake gazatul ahzab ake tona wannan gagarumin ramin da aka kewaye garin madina da shi haka ruwa take cikin sahih muslim wallahu ta'ala Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah na barka da shigowa shirin matambayi baya bata barka da warhaka na yau malam barka da warhaka barka malam yawa malam tambaya na shine kamar mutum ya zo masallaci da su ba hmm. yana so yi raka fajr to shi in ya zo masallaci eh, sun alfajir ya riga yake to shin zai in ya zo zai gabatar da ilmul ne ko kuma in ya yi ta ya wadatar masa zuwa ga katil fajar ko kuma zai ci idan na samu mun gode idan mutum alal misali gaga na kuma na fahimci tambayar ka insha Allah yawa na na gode ko zaka tsaya akan layi dan in ban fahimta ba sai ka gyara abinda nake abinda eh, na fahimci ke nufin cewa ya zo masallaci ga alfijir ya fito ga dama idan mutum zai shiga masallaci ko in ya shiga masallaci ba a so ya zauna sai ya raka a biyu kamar da ke cikin bukari daga daga annabi sallallahu riwayan abu qatar al-ansari radiyallahu ta'ala anhu cewa idan dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn sannan kuma ga rak'atayn al-fajr eh, amsa ita ce hmm. idan aka samu ibada wato guda biyu waɗanda suke dukansu suna kama da juna kuma lokaci ɗaya ne ake ake lokacin su duk ya zo a tare idan ka yi ɗaya yakan ɗauke wa ɗayar za ka iya yin raka tahiyatul masjidinka a lokaci guda ita ne tahiyatul masjidinka ita kuma ita ne raka a tsaye fajirinka musamman misalin irin wanda ga abunan janaba ya kamata gabanin taiwanka sai kuma haila ya zo mata to idan haila ta ɗauke in ta tashi za ta yi wanka guda ɗaya ne saboda nan ma ibada ne guda biyu waɗanda suke kamanceceniya da junansu kuma hmm. su iri guda ne wallahu ta'ala na'am mala na'am ga tambaya na biyu mala na'am yawa kamar mutum bai samu ya yi tafiya ba kuma bai samu wannan ɗin ba to sai kasance an gidar da sallan asuba ina ganin wasu sukan tashi domin gudanar da wannan Eh, idan mutum bai samu damar yin raka'atul fajr ba saboda an shiga sallah ah. yawwa to in aka idar in aka idar sai daga zaran an idar sai ta kawo ina zama mallam addu'a na'am ina jin ka yawwa akwai addu'a akwai azkar na bayan kowace sallah shin da ka iya tashi ka gudanar da wannan sallan san daga ba ko sai kawo wannan azkar na bayan kowace sallah ko dai eh, Eh, tahiyatul masjidi idan mutum ya shiga ya zo masallaci bai tahiyatul masjid ba sai ya samu sallan farilla hmm. to shikenan fa tahiyatul masjid ta riga ya ta faɗi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ida uqimat as-salah fala salata illa al-maktubata idan aka tsaye da sallah to babu abin da ke kanka na sallah in ba rubutacciya ba a wani lokaci to tunda ka riga ya ka shiga masallacin har ka yi ta wannan ta riga ya ta maka lokacin ta ba lokaci ne wanda yake buɗaɗɗe ba amma ita tahiyatul ma'bunan rak'atul fajr ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamar da kishin sunan kubra cewa ya idan da sallah zai juya tafi gida sai ga wannan raka'a biyu yana raka'a yana sallah bayan sallah subahi sai ya tambaya ya ce wannan fa sai aka ce masa ai bai yi raka'atul fajr bane bane yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce bai ce komai ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka aikata a gabansa bai ce ba daidai bane ba to wannan abin ya koma daidai kenan sannan tambayar ka ta karshe cewa idan mutum ya samu kansa a haka to me ya kamata ya fara yi azkar ko kuma rama raka'atul fajr ai raka'atul fajr lokacin ta yana da dan tsawo har zuwa gari ya ya waye kai ko da ma a ce gari ya waye a ce mutum ya samu kansa a yanayin da sai da ma rana ta fito gabanin ya fara a sallar asubahin saboda barci to ya halatta ya fara da rakatai fajr fajirin sa gabanin ya sallar asubahi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yayi a wata tafiya da yi a wani yaƙi saboda haka abin da ya kamata ya fara shi ne askar ɗinsa sannan daga baya ya yi raka a ta yi lifajirinsa wallahu alam Allah ya samu dace wa alaikum salam amincin Allah ya fara tabbata gare ku ya ku malamai da annaba to to mun gode Allah ya saka malam yana jin ka malamai bane ba amma wannan amincin Allah muna fatan ya tabbata kanmu hmm. mhm. malam eh, Eh, malam ina so yi wani tambaya ne kuna tare da saddauna ci badara. Tamala. Kuma maka saddauna ta ci dan badara. Tam. ya malam akwai kaman wata mata. Hmm. Hakan nan. Hmm. Tana da yaranta guda biyu. Hmm. Ɗayan tana kyautata mata sosai ɗari bisa ɗari. Wanda da a ce yaro yana biyan mahaifiyarsa da um, wahalan da ya mata ko ta mata ne ce maka to ita kamar da ta biya ta saboda jinya idan ba ta da lafiya za ta mata jinya idan wani shauran abubuwa da haka nan duk za ta mata amma ita wancan din tana kyamatan kamar ma a ce wannan ita ta yi ta mm-hmm. za ta iya ciwo ma ta kwanta har ta tashi amma kuma ita ba za ta ma wajen da take ba ka gane ko ka yi tambayan kai tsaye ka bar bada wannan labari wato malaye na baka labarin a tunanin sekundari. a'a ba mu da wannan lokacin saboda shirin namu na tambaya ne kawai tambaya ne kawai wannan din tambaya ne malam to masha Allah da fatar ka sake kira ka kun ka nade tambayan ka guri guda ka yi ka bar labarin ka wa alaikum assalam wa alaikum awal barkan ku da waraka na'am barka yawa kai da malam fitin ku da aiki to mun gode yawa tare kuke da bala makwalla na'am kai tambayan ka malam bala yawa tambaya na nan shine yanzu mutum ne yana da mata matan nan nasu yi suka suka rabu da ita suka rabu da ita kuma ya ga kanwanta wanda suke uwa ɗaya uwa ɗaya ya yi biya santa to shin ya kamata ya aure ta ko kuma bai kamata ya aure ta ba. Kanwar ah, Kanwar matarka. da gwaggon matarka da babar matarka sun haramta maka ne temporarily ma'ana na dan wani lokaci ah, don Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani da yake magana kan yar uwar mata cewa yi wa an tajma'u al'ukta ne illa ma karsalaf salaf laha ta na ghafurur rahima an hana ku haɗa yaya da kanwa a lokaci guda a matsayin matarka duk kai kadai Allah mai gafara ne mai rahama kan abin da aka yi a zamanin jahiliya amma daga zarar ka rabu da ɗaya ta iddata ta kammala iddata ya halatta ka aure ɗaya ƙwarai da gaske ba haramu ba ne ba in har za su amince su yadda iyaye su baka shi kenan ba haramun bane ba malam ya waɗanda suke zuri'a ɗaya kuma duk sai ka za ka iya auren su ka haɗa su guri ɗaya ba wanda suke zuri'a ɗaya in dai ba ka haɗa mata da ƙanwata ba ko ka haɗa mace da gwaggwanta ba ko ka haɗa ta da uwarta ba ko ka haɗa ta da yarta ba ko ka haɗa ta da yafin da ta ba duk wacce wanda ba waɗannan ba in ka haɗa su yaya da kanwa ne dai amma zuriya ɗaya na ce a kai kwaɗa kamar yar ba yar yayan baffano duk sai ka aure su mm. wannan halal ne masha Allah Allahu alam to Allah ya mu dace assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam ya malam ku ya hakuri to ina ganin na yi kuskure wane ne tafidan ba dare ne to ka yi tambayar ka kawai ina sai wancan ya ta ba uwan haushe take cewa to idan ta mutu ba ta yadda ta ci gadon ta ba to wannan gadon idan ta mutu yana da kyau a batan ko kuma yaya don ta ce ta mallaka ma ɗaya ne kan ma gadon mutum bai isa ya kawo gyara a cikin tsarin Allah ba Allah maɗaukakin sarki shine sharɗanta ya shi hukunta ya sanya doka ce cewa idan mutum ya mutu duk wanda yake ɗansa za a ba shi gadansa ɗa kawai eh, ba za a ba shi gadan mahaifansa ba ne ba idan shi ya kashe mahaifan a koya sanadiyar kashe su amma in dai a ce baya musu biyayya ne ko a ce baya kyautata musu ko kuma sun mutu suna fushi da shi wannan kaɗai bai eh. isa a ya sa a hana su gadon iyayensu ban a musulunci ko aka je kotu dole a tilasta a raba gadon da su sai dai kuma mutum ya yi asara a ce mahaifansa sun mutu suna fushi da shi wato malam zunubin yarinyar bai shafi gadon ta ba wannan zunubin ta daban da uwar Allah to tafi da mun gode sosai to tafi da masha Allah tafi da badara a misraro kana da dan sauran mintuna da zaka iya shigowa ga wani ma assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Rediyon kina kunna ko? Eh kana tare da Fatima daga rediyon. Amma rediyon kina kusa da ke ko? Eh na ah, tashi. Yawwa Fatima. Na'am. Malam da Allah tambaya zai Malam yana jin kiki tambaya. Mace ce tana da aure. Sai ta yi zana. To amma kuma idan tana tambayan mu da haka ya eh, da cewa amma ta gaya mishi ne wani sai ta ce mene ta kan da cewa ya fi mata laifin da ta masa hmm. to amma ba ta gaya mishi ne wani to ne ne malama duk lokacin sai ce ya yafe ta <clears throat> duk lokacin da mutum ya yi laifi Allah maɗaukakin sarki ya suturta shi to kamata ya yi shi ma ya ƙara suturta kansa ya ɓoye wani laifin bai daga cikin sharaɗin tuba sai mutum ya fito ya yi bayanin cewa ya yi laifi wa mutane ya yi laifi wa duniya ya yi laifi ya sanar da duniya cewa ya yi laifi la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dolima Allah baya so a ringa bayyana abin da yake eh, laifi a ringa bayyana shi a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa inna Allah kullu ummati mu'afan illa al-mujahidin rediyon ki baiwa Allah ki dan bar jiki ah, rediyon nan al'umma mata Allah zai iya yafe musu zai iya yaye musu abin da suke ciki na jarrabawa ya kuma gafarta musu sai masu yin laifi suna bayyanawa so da ka irin wannan yanayin akan abin da kika ambata na labari asali ba ma sai ta faɗa wa mijinta ba laifi ne ta riga ta yi dan ta yi zina bai sa auren ta ya mutu ba dan ta yi zina bai sa auren ta ya kare ba amma ta yi laifi ta ce amma mijinta idan ta tuba Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe mata amma ne da wasu suke yi cewa dole sai ta fito ta faɗa wa shi ma ya fi mata gabanin Allah ya fi mata saboda tana karkashin sa ne yana kawo hukuncin yayi kama da hukuncin ga hakkin wani ko ya taba hakkin wani wannan bai yi kama da wannan ba saboda zina wata abaci wacce take tsakanin bawa da da Allah kadai ina tsammanin mun taba amsa irin wannan tambaya wacce eh, ya daga hankalin wasu suka ta damuwa su yi hakuri wannan shine hukuncin shari'ar musulunci kuma shari'ar musulunci sabanin hankali saboda haka ta ƙara rufe asirin kanta kada ta yadda wani ma ya san da labarin bayan ita kadai Allah ya sa mu dace Allah ya sa ta fahimta assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am barka da shigowa wannan shiri na matambayi ba bata ke kuna tare da mubarak daga ne daga zango na malam mubarak ya yi tambaya tambaya na nan shi ne malam misali mata ne wanda ya zama cewa ta sai maganin bera akan na da samun bera ya ta a karkashin gado sai zamto yaro karami dan shekara ya ya shiga wannan jinnan da kan sai zamto ya dauki maganin bera ne da kirki a jikin yanki hmm. shin malam matan da ta yi azumin kafara ne ko kuma jiya. Kwarai da gaske wannan kisa ne amma bisa kuskure. Domin dama definition ko abin da ake cewa kisan kuskure shine ka yi amfani da abin da ba a san yana kisa ba. Bisa al'ada an saba amfani da irin wannan abun ana bugu misali baya kisa ko kuma an saba sanyawa yana kashe beraye ba yana hmm. kashe mutane ba. sai a samu kuskure kai a naka sai ya sanadiyar kashe mutum to a irin wannan yanayi kasantuwar kuskuren da aka samu shi aka ce wannan kisan naka na kuskure ne ba na ganganci bane ba ko dan mutum ne ko yarsa yarta ne ta kashe da wannan tsarin ta bisa kuskure akwai azumin kafara a kanta wallahu ta'ala ala Allah sa mu dace Allah kiyaye assalamu alaikum wa alaikum assalam malam na wannan amma yana jin ki ki tambaya to suna na maryam daga federal na maryam daga federal ki tambaya ina ji yawancin malamai suna faɗakarwa a kan family planning yana da kyau ba haramun bane ba a musulunci mm, in akwai bukata ba abinda na in akwai bukata ba wai haka wajen ganin dama ba Eh, to abin da nake so a ƙara mun bayani a kai malam kamar yanzu idan kai yakan sa ka al'adanka ya kai kamar wata guda ko kwana arba'in shi bai tafi ba shi bai hmm. daina zuwa ba gashi nan dai haka yakan kai kaman kwana talatin ko arba'in haka. Idan mace na dai ka a musulunci kwana al'ada kwana goma sha biyar ne sai ka fara sallan. Malama Maryam. Ya matsayin wannan na? Idan mutum ya ko mace ta sha wani magani maganin na na family planning ne ko maganin eh. daktar da haila ne ko wani magani ne da ta iya sha sai aka gano cewa wannan maganin shi ya sanadiyar likita mata al'adata. hukunci mai sauki ne kada a ringa rikicewa in ta san cewa wannan abin shi ya jawo mata ta samu kanta irin wannan yanayi to sai ta ringa komawa ta da ta saba in da ta saba kwana uku uku ne duk wata to wannan kwana uku za su ci gaba da yi a sauran kuma su ɗauke shi a matsayin jinin cuta wallahu alam na gode malama maryam mutum na na ƙarshe za mu ɗauka amsa mai tambayar wa alaikum salam ina mutunta ha da da malam alhamdulillah bismillah ina tare da abdulrazak da wallaza ta malam abdulrazak eh, tambaya ta shi ne nake malam nan kamar irin haɗa sallan nan da ake yi kamar lokacin ruwa hmm. to sai ka zo ka samu ayi da sallan mangarba ana cikin sallar isha kai da ka zo shin naka da sallar za ta yi daban ko kuma za ka ji su ne sallar su wanda suka haɗa sallar isha'i ina da malam malam razak ya riske mu a tsakiyar shirin ne ko ba mu ta farko ba eh? ka riske mu ne a tsakiyar shirin eh, domin ita ne tambayar farko da muka amsa irin wannan tambayar taka hukuncin a takaice shi ne mutum tsaya ma za mu amsa maka da zamu za ka ji amsa tambayar kama <laughs> na'am hukuncin shi ne eh, mutum zai fara sallan farko ne sanan ya zo ya sallaci sallah ta biyu ba maganar ka sallace sallaci shayi daga baka zo ka sallaci magariba ba haka suke a tsara ba inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta har ka kara mai haske ma ka ce zai iya bin wannan jam'in sallar isha'in amma an wuce shi da raka guda ko na'am na'am Allah ya samu dace ga mutum wa alaikum salam awa uh, oh, barkan ku da waraka wa alawal na'am barka awa oh, ba tare da Aliyu tafi da walan gar tamam Aliyu awa tambaya na shine mutum ne yake da aboki na'am to yana da aboki abokin kuma yana aikata ayyukan da baya da kyau Mm-hmm. to kai a matsayin na aboki sai kana ta gaya masa gaskiya kana gaya masa gaskiya abin da yake baya da kyau mm. to sanadiyar haka har ya kai kun yi faɗa mm. kun bata da shi har ya kai mai ce maka shi ba zai sake ma magana ba har duniya ta nade mm. ka bi shi ka masa magana ya ki sauraron ka ka bi shi ya ki sauraron ka to kai yanzu ya wani mataki ya kamata ka tambaya na kenan to tafi da oil account za ka ji amsa tambayar yanzu na'am ah, malam eh, aliyu tafida aliyu kana jina ya sauka ya sauka a irin wannan yanayin naka ai kai kai nasiha ne ka ja hankali ne ka faɗakar ne ka nemi abi Allah ne ka nabi abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai girman kai ya kama shi hmm. Allah madaukake sarki cikin alkur'ani dama ya faɗa ana iya samun haka نعم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد cikin mutane akwai wanda in kace masa ji tsoron Allah sai girman kai ya kama shi ji cewa shi fa isasshe ne sai hakan ya hana shi karban gaskiya to Allah madaukakin sarki ya cikin Qur'ani dama ya ce ya halatta a kawar cewa mutumin da yake sabo kuma yake daina saba cewa Allah ya ce a cikin nisa'i idan kun ga waɗanda suke saban Allah kada ku zo na tare da su fala taqulu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayru innakum idan misluhum idan kun gan suna yin abin da ke laifi wani laifin na magana ne kada ku zo na tare da su kamar yadda kai ma in ka gan shi yana yin abin da ke dai ba daidai ba ya kiya daina ka masa nasiya kada ka zauna kada ka ci gaba da alaka da shi ko in kuma ka ci da alaka da shi kai ma ka koma kamar sa in ji Allah subhanahu wataala saboda haka dan ya kaurace maka wannan ba ka yi laifi ba amma kai abin da ke kanka shine in dai har Allah ya saka game da shi tunda yana nan a matsayin kan samu na musulmi to ko da yana da laifi ka yi masa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka cewa kada tsayin ku ya kaurace ma wani sama da kwana uku su gamu da juna wannan ya kau da kai wancan ma ya kau da kai sai manzo Allah sai fa khairuhum alladhi yabda'u bis salam mafi alherin shine wanda zai fara da sallama an kace sallama assalamu alaikum wa rahmatullah lada ne zaka samu amma kuma abin da ka samu na kaskancin duniya saboda ka ba Allah ne shine da zai kaskanta saboda ya bi shedan wallahu ala. to Allah ya saka da alkhairi mala da fatar wani mako za mu kasance cikin koshin lafiya a wannan ɗakin na gabatar da wannan shiri. To a madadin shi Dr. Ibrahim Adam Umar jisina a wali Musa ya kobanka da na jagoranci wannan shiri nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. القرآن وغزلنا لنا